Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ‘Yan uwana wannan dandali mai tarin albarka, barka da safiya, ya gajiya aiki, to masha Allah. To darasinmu na yau shine za mu yi karatu akan taurari da suka kasance ma'i da kuma turabi. Kamar yadda muka yi a darasin da ya gabata na taurarin da suke nari da hawa'i, insha Allahu rabbi. Ashkalul ma'i. Da farko a cikin taurari ma'i, tauraro na farko shine Bayada. Wannan tauraro ne ma'i. Na biyu Ɗariƙi. Na uku Qabla Kharija. Na hudu Sa'ili. To wannan taurari guda hudu su taurari ne da suka kasance ma'in taurari kamar yadda a can baya an cire na nari da hawa'i sai waɗanda kuma suka kasance turabin taurari su ne kamar haka insha ashkalut turab yawwa da farko a turabi akwai inkis sannan akwai iskafi sai na uku akwai nasara dakila sai na hudu akwai naƙiya to wannan taurari guda hudu to su ne taurari da suka kasance na turabi wanda idan a jihohi ne misali haka yawwa in a jihohi ne nan gabar ne to nan gurin nari ne nan yamma nan kuma hawa'i ne an fahimta hawa'i yawwa nan kudu ne to nan ma'i ne nan turabi nan a arewa kenan arewa kuma turabi ne insha Allah haka suke su taurarin nari gabas ne hawa'i yamma ma'i kudu turabi arewa kamar yadda na yi misalin sa a wannan misali din insha Allah rabbi ko da hukunci muka zo yi na ramli gaba idan aka akwai hukuncin da za a ce misali an yi sata ko kuma yaro ya bata ko abu ya bata ana son a san kayan za a same shi ko ba za a same shi ba eh to in za a same shi kayan ta ina yake a inda za a same shi kaga idan ka samu narin tauraro to ka sani gabas za a yi in hawa'i ne kuma za a yi yamma in ma'i ne za a yi kudu in turabi ne za a yi eh, arewa insha Allah rabbi Allah datar da mu Allah samu dace kada ku manta in wannan ne karo na farko da ka ziyarci wannan dandali namu mai albarka ka danna subscribe sannan ka danna alaman kararra domin samun sababbin mu da zarar mu dora insha Allah sannan duk wanda ya ga wannan karatu to insha Allah rabbi sai danna ya yayi comment da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi domin mu yi tawassuli Allah ya amfanar da mu abun da muke karantawa ya bude kirazan mu mu kuma abun da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi da mu da ku abun da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ku kuma Allah ya mantar da ku daga dan uwanku Musa Muhammad Abba Muhaddasa ke muku a huta gajiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh